tun da sanyin safiyar asabar dinnan ne dai jami'an hukumar su ta ndle su kusan ashirin dauke da manyan bidigogi da kuma motoci suka kai samame gidan zababben dan majalisar da tj mr kashomu wanda hukumomin hana fataucin muggan kwayoyi na amurka ke nema bisa laifukan safara da kuma raba muggan kwayoyi a kasar ta amurka ta shekara ta 1994 a wata sanarwar da hukumar ta ndle ta raba manema labarai a nan Legas ta ce ana neman mr kashomu ne bisa laifukan da ya aikata a ƙasar amurka da kuma buƙatar mika shi ga ƙasar ta amurka da hukumar ta ndle ta samu bayan an bi hanyoyin shari'a sai dai a sanarwar da kakakin mr mu mr austin onioko ya fitar ya zargi wani tsohon shugaban ƙasa da hannu wajen ganin an kama shi tare da mika shi ga ƙasa ta amurka duk da cewar akwai umarnin kotu da ya buƙaci kada a yi hakan a ranar litinin wato gobe ne ake sa ran kotu za ta fara saurare ko yanke hukunci na damar tura mista kashimu ƙasar ta amurka ko kuma saɓanin haka mista kashimu da ya kasance shugaban shiyar kudu maso kudancin najeriya na jam'iyyar pdp mai mulki kafin ya lashe zaben dan majalisar dattijai a jihar ogun wani mataki da hukumar ta ndle ta najeriya ta ɗauka dai ya zo ne inda ya rage ƙasa da mako guda a kafa sabuwar gwamnati a ƙasar gargasin jagorancin zababen shugaban ƙasa muhammadu buhari na jam'iyyar apc baban ya farin murai amurka daga lagos